Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma yayin da a duniyar gizo a da yaushe za a same mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 18 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa shugaban hukumar kiyaye aukuwa haɗura ta Najeriya a taron ƙaddamar da manhajar ba da labaru don yaƙi da cin hanci ya ce manhajar za ta ba kowa damar shigar da kwarmatan cin hanci. Baya ga haka sai shirin na jawabai daga dattawa wanda Ibrahim Ka'almasi Garba yake gabatarwa. sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe lahadi a birnin berlin na ƙasar jamus don su duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikicin su sake komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake barkewar rikici a watan afrilun bara sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya zai je babban birnin na ƙasar jamus ya haɗu da shugabannin burtaniya da faransa da jamus da kuma sakataren harkokin wajen amurka da dai sauran masu ruwa da tsaki za su yi ƙoƙarin sasanta firaminista fayez al-sarraj da duniya ta amince da shi da kuma jagoran 'yan tawaye halifa haftar manufar wannan hoɓasar ita ce a cimma kwance damara sannan a yi amfani da tsagai ta wutar wajen sasanta dukkan bangarorin ƙasar kai tsaye kuma daki-daki. Mutane akalla uku ne suka mutu sannan sama da ashirin suka ji raunuka ciki har da 'yan ƙasar Turkiya bayan da wata mota shaƙi da bama-bamai wadda aka auna kan wasu 'yan ƙasashen waje ta tarwatse a yau dinnan Asabar a garin Afgoye. mai tazarar kilomita 30 daga mogadishu babban birnin kasar somaliya tuni kungiyar al-shabab ta dau alhakin kai wannan haran wasu jami'an gwamnatin somaliya sun tabbatar da aukuwar al'amarin da kuma waɗanda abin ya ritsa da su a cewar kamfanin dallancin labarai na anadolu mallakin gwamnatin ƙasar turkiya ministan lafiyar ƙasar turkiya ya tabbatar da cewa 'yan turkiya akalla shida ma sun samu raunuka a haran wasu biyu ma na cikin mawuyacin hali to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yiwuwar iran da amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta dusashe akalla a halin yanzu bayan da shugabannin kasar iran suka fito kiri-kiri suka yi shakulatin bangaro da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta biyar wadda shugaban amurka donald trump ya janye daga ciki tun a shekara ta 2018 zaman ɗarɗardai na daɗa tsanani saboda akwai yiwuwar a ƙara ƙaƙaba ma ƙasar iran takunkumin ƙasa da ƙasa baya ga waɗanda tuni amurka ta ƙaƙaba mata shugaban iran dai ya ce akwai yiwuwar tattaunawa da amurka to amma shugaba trump ba amintacce ba ne wajen batun tattaunawa da cima jituwa shugaba ruhani ya ce da a ce akwai amintattun mutane da ke jagorancin amurka da abin ya zo da sauki yayin da ake wato ɗaya ɓangaren bai da aminci wajen koko ba amintacce ba ne wajen tattaunawa abin zai zo da wahala Tsaunin Tal na kasar Filipin wanda ya barke da aman tanderu 'yan kwanakin da suka gabata. Ya dan lafa to amma har zuwa yau dinnan Asabar yana ci gaba da tambudi Cibiyar nazarin karkashin kasa ta Filipino ta ce tsaunin Natal na barazanar sake barkewa da aman wuta cikin 'yan kwanaki masu zuwa. A halin yanzu dai hukumomi na ci gaba da ayyana tsananin al'amarin a matsayin mataki na hudu. mataki na biyar na aman tanderu na gab da faruwa kenan aka ayyana kasar rasha na daɗa faɗaɗa cinikin makamanta a ko'ina a duniya inda har ma mataimakin ministan tsaron ƙasar alexander fomin ya tabbatar majaridar rundunar sojin ƙasar karasnaya zida cewa rasha ta rattaba hannu kan yarjejeniyar soji da kasashe 39 cikin shekaru biyar da suka gabata da yawansu wato yawancinsu na kudu maso gabashin asiya ne ciki har da lois wadda rabon ta sayi makamai masu yawa haka a rasha ya kai kusan shekaru gwammai wannan faɗaɗɗiyar dangantakar soji na tayar da jijiyoyin wuya kuma na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin rasha da neto ke da tsami rundunar sojin amurka ta ce an yi ma wasu sojojinta goma sha ɗaya jinyar imuwa da galabaita sanadiyar wasu hare-hare biyu da ƙasar iran ta kai a sansanin soji da aka girki sojojin amurka ƙasar iran ta ƙaddamar da harin makami mai linzami a matsayin ramuwar gayya na harin da amurka ta kai wanda ya kashe janar ɗin sojin iran kasim suleimani kwamandan rundunar juyin juya hali na quds wani mai magana da yawun sojin amurka captain bill urban ya ce yayin da babu wani sojin amurka da ya mutu a harin da yaran ta kai ranar takwas ga wata a wasu sojojin amurka da ɗan yawa sun samu matsalar imuwa da kuma galabaita kuma an musu jinya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma za mu je ga rahoton namu shugaban hukumar kiyaye aukuwa haɗura ta najeriya boboye oyeyeni a taron ƙaddamar da manhajar bada labaru don yaƙi da cin hanci wadda ake walakabi da flag aid wanda asusun akin fedeyi da macarthur suka ɗauki nauyi a birnin tarayya abuja ya ce kama daga jami'an kiyaye aukuwa haɗura da ke kan tituna zuwa masu aiki a ɓangaren bada lasisi da sauransu za su samu damar shigar da manhajar don kwarmatan cin hanci wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton either the ones on the highways or the ones doing the driver's license. kama daga jami'anmu da ke kan tituna zuwa masu aiki a bangaren bada lasisi da sauransu za su samu damar shiga manhajar don kwarmatun cin hanci in ji shugaban hukumar kiyaye aukuwar hadura ta najeriya ross safety boboyo oyeyemi a taron kaddamar da manhajar ba da labaru don yaƙi da cin hanci da asusun akin fadaye da makato suka ɗauki nauyi a abuja also flag it so that they can be commended that must be punishment that must be reward also both must go together oyeyemi wanda hukumarsa ce ta farko da ta amince da shiga manhajar ya ce ta hanyar hanyar kwarmatan za a samu ladabtar da masu laifi da kuma ba da lada ga waɗanda suka yi aiki mai kyau. manhajar dai da mutum zai iya sauke ta kan wayarsa ta salula za ta zama hanyar ba da labari cikin sauri don dakila zarmiya ba tare da ma bayyana sunan wanda ya kwarmata labarin ba simon adole john jami'in asusun akin yi ne da ya ce duk 'yan najeriya ka iya amfani da manhajar mai suna flag it misali yanzu kamar wani official na gwamnati ya wani matsala da ba kyau za ka iya zuwa kan app ka kawai ka reporting app ɗin kawai don mun san najeriya akwai corruption muna da interest mu sai da za mu sa abubuwa ya zama kyau lalle ba wai akan magana wai a dinga samun matsaloli ba sai dai ka gan wani official na government ya wani abu da ba kyau sai ka ce za ka rubu ba haka bane akwai wansu a cikin gwamnati da suna da mutunci akwai wasu a cikin gwamnati da suna da hali mai kyau to mu muna gani dama in ka gan abubuwa da ka kamata ka reporting akan app dan Allah ku yi sunan app din flagit ne kuma zaka iya downloading akan Google Play Store akan waya akan laptop ko yanda kake so zaka yi amfani da shi in ka reporting yanda kuna samun alert a cikin wayanku ku za ku samu message an aiko muku message a gaya muku wai an gan sakon za a treating gwamnatin najeriya ta bakin shugaban hukumar wayar da kan jama'a dr garba abari ta ce wannan manhajar sara ne kan gaba yana ɗaya daga cikin ginshiƙan ah, manufofin gwamnatin nan duk wasu matakai da aka ɗauka na a tabbatar a kan cewa an danƙa wa 'yan ƙasa wannan yaƙi ya shiga hannunsu ba wai lalle sai gwamnati kaɗai ne za ta yi wannan abin ba kuma shine ɗaya daga cikin abubuwan da kullum muke faɗi muke kuma lalatawa akan cewa akwai hakkin kan 'yan ƙasa domin cin hanci da rashawa da mummuniyar ɗabi'a da cin amana dukiya ta al'umma illar yana fi mutanen da suke ƙasa fiye da waɗanda suke da hannu da shuni Wannan dandali dai ba kamar na kwarmaton da gwamnati ke alwashin ba da ladar kashi biyar cikin ɗari na adadin kuɗi ga waɗanda suka samo labari ba ne, wanda ƙalubalensa ya jefa aiki da rayuwar 'yan Najeriya da dama cikin garari ba lada ba al'ada, sai gararan ba wajen lauyoyi da buga takardu barkatai. labarun da muke samu ma na nuna mutane da dama sun daina zumuɗin ba da labarun zarmiya don gudun shiga rudani nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ke ba ba zan iya umance da ke ba wai me ake nufi kasar mu ba kamar ta abin takaici wayo ɗazu ta wuce yan ƙasa ta najeriya gani na zo da tambaya menene ya samu kai fice a duniya gaskiya ko kokariya na ce kaje kan ka za ka tambaya wallahi za mu sha wuya mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke akan gaba al'umma A gaida Nasir Adamu El Hikaya masu saurari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan yana ci a karfe uku da minti arba'in na yamma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. rundunar 'yan sandan najeriya ta bayyana daukar tsauraran matakan tsaro don kau da bara ga fitina biyo bayan kashe janar sulaimani na iran da amurka ta yi a bagadaza tuni kakakin majalar zazzaki ibrahim musa ya fitar da sanarwar allah wadai da kisan gaskiya mun yi allah wadai da wannan hari da aka kai kuma mun jajantawa al'ummar iran ma iraki kan wannan babban rashi da aka yi shi ma sakataren kungiyar shi'a ta rasulul azam sale zaria ya nuna iran ba kan wallasa ba ce idan dama amerika tana son yaki ne to ta kalo yaki cewa iran za ta yi bude dukkan kofofin yaƙi. Ƙungiyar Adalci Serap ta buƙaci shugaba Buhari ya fito da bayanan dukiyar da ya mallaka ga jama'a. Nigerians we were notorious for cutting shortcuts, you know, in... Shugaban da kansa ya zargi wasu jami'ai da ƙwangiyojin bayyana dukiyarsu. gwamna zulums na borno ya ciciki sojoji da karbar na goro a hannun talakawa da basu da shaidar katin ɗan ƙasa da hakan ke kara azabtar da talakawa nasura da ya murar amurka daga abuja najeriya To yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban ko su ne rabaran bulus sabo daga Ikara, jihar Kaduna, da kuma Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, ga rabaran bulus sabo. Salamu ya jama'ar Najeriya musamman arewacin Najeriya, mai magana rabaran kanan bulus sabo daga Ikara Diocese. sai muna kira ga 'yan uwa kan zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'ummar najeriya musamman mu da najeriya ina kira ga musulmi da kirista kamar da muka saba kiran su kullum kuma muna godiya domin suna ji mu kara zaman lafiya da wamamme wanda zai taimake mu a rayuwa ya kuma kawo sulhu ya kawo ci gaba ya kawo ɗayantaka ya kawo kuma arziki a ƙasar mu najeriya kuma ina kira ga shugaban ƙasa a sama matasa aiki musulmi da kirista da 'yan majalisarka na sanatoci da na wakilai da na jihohi da majalisun jihoshi da na tarayya a yi kokari kowa isama wa matasa da ke yankin su gwargwadon hali aiki idan matashi yana da abin yi ba zai yi shiga rigima tsakaninsa dan uwansa ko da wata kabila ko da wani addini ba idan matashi na da abin yi ba zai je shiga fitinar da za ta jawo tashin hankali a ƙasa ba idan matashi na da abin yi zai fi yin maganar iyaye domin duk abin da ake nuna masa ya san asara ya kuma san me ya samu zai ji abin da ake gaya masa amma talauci yakan kawo masifa ga manya da yara ina roƙon masu mulkin ƙasar mu ku yi adalci don Allah Allah ya kira ku akan adalci ku masu mulki adalci ne a ranku sannan kuma ina ƙara kira ga jama'ar mu musulmi da kirista don allah mu masu wa'azi muna roƙonku allah ya hana zagin hukuma kada mu zagi hukuma amma mu musu addu'a idan muka la'ance suka zama la'anannu to kancan la'ana fa kanmu za ta faɗi to ina amfanin wannan don haka ina kira a gare ku ya ku jama'ar najeriya musamman arewacin jihar kaduna mu yi abin da allah yake so allah ya ce ka tsaunaci dan uwanka kamar kanka wannan shine abin da a taura ta annabi isa ta faɗa ƙur'ani kuma ya ce abin da kake soma kanka ka soma ɗan uwanka kamar da kake soma kanka to tun da yake littattafan mu sun wannan magana me zai sa mu ki faɗar Allah kin faɗar Allah a rayuwar mu yin abin da Allah yake so ba zai ja mana nasara ba yin abin da Allah yake so shi zai ja mana nasara mu yi abin da Allah yake mu yi mu yi biyayya da shugabanninmu domin daga ƙarshen ƙarshe su za su ba da lissafin ayyukanmu a gaban Allah Allah ya magana nan a cikin littafi mai sarki don haka ya jama'a mu mu yi abin da Allah zai ji daɗi na rayuwa kuma muna kira ga har yanzu ga fulani da manoma a yi zaman lafiya yanzu an gama noman damina akwai na rani masu tumatir da albasa da sauransu ku makiyaya ku yi hakuri abin da aka baku in an gyara ku ci in ba a gyara ba ku kewaye musu ka adana dabbobinka kai ma mai gona ka adana naka sannan muna kira da shugaban kasa ya kara kaimi a kan yadda ake sace sacen jama'a birane da karkara don allah don a samu zaman lafiya hanyar da ake bi ta ayi sulhu muna ba da shawara a zauna a yi sulhu da juna don a kai ga wannan matsayi idan dan fulani aka kori shanunsa an zata yi cikin masifa domin shi shanu ya saba da su idan manomi aka cinye gonarsa an saka yi cikin masifa domin shi amfanin gona ya saba da shi to a tare dukiyar kowa manoma a tara dukiyarsu fulani a tara dukiyarsu matasa a tare rayuwarsu da ba su aiki yi a kuma taimaka musu wanda kuma ake ganin suna da hazaka da kwazo ta wajen kwarewa ta wajen kimiyya da fasaha a taimake su ta inganta shi su ma su ɗebi waɗansu ina kira da shugabanninmu a yi wannan dan a taimakawa ƙasa a yi wannan dan a taimakawa rayuwa kuma kanku zai rage muku a tare ku ana yi yi wani ne sai wani a'a idan matashi yana da irin waɗannan abubuwan kun tarewa ƙasa kun kuma kawo zaman lafiya sarakunan mu ka fi sanin kowa fiye da kowa su ma a yi da ku ku nemi mu na gargajiya da masu unguwanni da daga kai da hakimai a rika mitin da su suna kawo shawara kuma sun bayar a karba a yi amfani da shita domin su ne suke tare da jama'a sannan malamai na addini su suka fi kowa sanin jama'a idan a masallaci ne na juma'a ko kuma a wani iri liman ya fi ganin mutane da suka fito ko suna jin daɗi ko ba sa jin daɗi haka fasu a cikin ikkilisiya ya fi kowa gani domin shi yau idan aka haihu zai sani in ma bari aka yi dukan mu kowannen mu zai sani da fasocin mu da limamai don haka su ma su rika zama masu ba da shawara mu zama masu hudu ba wata za ta kawo ƙarfafawa don ci gaban rayuwar najeriya yadda za mu tafi tare mu faɗi tare mu tashi tare ina fata wannan gajeren jawabi da ne wa jama'ar mu kamar da muka saba ake kiran mu zai taimake mu ya kawo mana zaman lafiya ya shugaban kasa ka ƙara kaimi da jama'a mun gode domin aiki na noma da ka tsara boda ana samun albarku ina roƙonka a tsara wannan domin ya kawo mu ci gaba na gode na gode dan uwanku rabaran kanan bulus din sabu unguwar da asabe ika da gashi shi ma sheikh muhammad ibrahim duguri ya ce to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum ah, da farko dai kamar da muka sani ah, wannan rayuwar tamu rayuwa ce wacce take da iyaka kuma take da lokaci sannan kuma duk abin da muka aikata a cikin rayuwar ah, ba za mu tashi kawai haka nan ba kamar wanda ya ci kasuwa ba abinsa bashi kuma baya bin bashi a'a ita rayuwar duniya dole in ma kai nasara ne ko kuma kai akasin nasara wato asara kenan Allah ya sauwake daga cikin abubuwan da nake so in jawo hankulan masu sauraron mu kamar yadda aka saba shine yanzu mun tsinci kawunan mu a cikin wani irin yanayi wadda cuɗanya da mugayen abokan zama da kuma wato rashin nufin mu da alkhairi na nufin cewa mu 'yan najeriya ko kuma mu 'yan afirka gaba ɗaya shi yasa waɗannan musibu ake ta kawo mana su wadda a tarihin mu da al'adunmu kyawawa da kuma addinanmu babu guda wadda ya amince da wannan balle kuma a ce a bayi magana a kai ba daga cikin waɗannan matsaloli musamman na zamani shine abin da ya shafi shaye-shaye wadda shaye-shayen nan bai tsaya a kan yara maza ba har ma a wasu gurare za ka iske mata wasu guraren ma har ma da matan aure sukan sha abubuwan da ke bugar da su su yi maye wadda kuma wannan abun a ko da a ce naka iyali ko 'ya'yanka ko makwabta ko kuma dangi ba sa yi to ba abu ne wanda ya kamata jama'a su shiru ba aikin ba na hukuma ce ita kadai ba aiki na ne aikin ka ne aikin kowa ne a cikin mu domin al'ummar nan da muke zaune a cikinta ba mu da wata al'umma da ta fita sannan in ta rikice kuma ta lalace ko ta gurɓace to babu shakka babu inda za mu je mu zauna lafiya mu kanmu duk da dai ba mu muke laifin ba daga cikin waɗannan abubuwa na laifi da ake aikatawa wadda kuma zai iya kawo wa wannan al'umma tamu babban lalacewa shine lalacewan 'ya'ya mata musamman a bangaren shaye-shaye alal misali tana yiwuwa in ba 'yarka bace ba kanwarka bace ba iyalinka bace ba kuma wata danginka bace to amma dai a cikin al'ummarka take raye za ka iske cewa in ta je ta yi shaye-shayen nan to duk wanda ya sha abin da ya bugu baya cikin hankalinsa kaga komai yana iya yi tana iya kwantawa tsirara ko ta faɗi tsirara ko kuma wani abu ya faru da ita wadda ba mamaki ka iske wasu daga cikin abubuwa waɗanda suke marasa kyau sun bayyana daga cikin waɗannan abubuwa da ake kyama shine ainihin fyaɗe ko kuma ainihin hanyar lalata duk za su iya faruwa daga wannan lokaci fa in ya faru shi ciki in ya taso in ya tashi shiga ba ruwan shi da cewa zai shiga ne a ainihin mahaifar bugaggiya ko yar maye a'a zan shiga ne kawai abinsa to me kake zato ita wannan yarinyar da ta samu kanta cikin wannan yanayi na maye kuma ta samu ciki ba tare da ta san halin da take ciki ba kuma ta samu cikin nan to kaga ko da iyayenta masu hali ne bayan ta farfado ta gano tana da ciki aka nemi zubar da cikin nan ko a cire cikin nan daga gare ta ma ai hasarar ta kuma cikin ya ki ko kuma cikin dai ya zauna ita bata mutu ba kuma ba a cire cikin ba kuma Allah ya kaddara ma cewa wannan cikin sai an haife shi a zo a haifi abin da ke cikin cikin nan idan aka haifi abin da ke cikin cikin nan a shi da aka haifa bai san ubansa ba bai san dangin ubansa ba bai kuma san ta yaya aka yi duniya ba amma ita uwar kuma bata isa gwada cewa waye mahaifinsa ba kuma Allah da ikonsa in ya kaddara zai rayu to ga shi ta hanyar da aka same shi dan haka hanyoyin da za a bi a tarbiyyantar da shi tana yawa ba hanyoyi ne masu kyau ba to amma Allah ya kaddara tun da zamanin siyasa ake a yawancin kasashen mu yanzu ya zo ya tsaya ya takarar siyasa in ya takarar siyasa nan ya samu wani matsayi a siyasa to kaga irin waɗannan da wuya a samu waɗanda za su faɗa musu magana su ci ko da suna abin da ba daidai ba sa'an nan da wuya kaga tausayin bayan Allah ya tsirga a cikin zukatansu sa'an nan kuma da wuya kaga cewa manufarsu shine ciyar da al'umma gaba don me su kansu ba same su a kyakkyawar hanya ba babu abin da ya jawo wa mutane wannan illa shirin da suka yi suna ganin cewa ba aikin su ne ba 'ya'yansu ba ne aiki ne na hukuma ko na sarakuna ko na malamai da makamantansu to kenan kaga hatta wanda shi ba kowa ba a ganinsa to shi ma dan in aka samu irin waɗannan shugabanni su ne shugabanninsa to wutar da ta koni uban wannan yaron da ba bai san baban nasa ba ko kuma kakan nasa da bai san shi ba babu shakka shi ma da ya sani ya yi shiru wutar ba za ta kasa kona shi ba da haka rashin yin magana akan abin da ake gudanarwa na barna shi ma barna ne Allah ya tsare mu sannan in muka duba kuma har yanzu dangane da abin da ya shafi wato tashin tashina da ke faruwa a mu musamman dangane da abin da ya shafi a tsakanin makiyaya da manoma to shi ma wani abu ne wanda yake asali dai ana zaune guda babu yadda za a ce manomi baya moran makiyayi ko kuma a ce makiyayi baya moran manomi an san su abokan juna ne wadda mun sani cewa ko da wata musiba ko matsala ce ta taso tsakanin su to akan zo ne zuwa ga sarakunan fulani ko kuma zuwa ga sarakunan ƙauyuka a zo a daidaita Allah Ubangiji ka zaunar da mu lafiya a kasashenmu da kuma abokan zamanmu a duk inda muka tsinci mu. Haka, to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To Madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. fafutukar kungiyar manchester city na kare kambin gasar premier ta ingila karo na uku ya kara haduwa da koma baya sakamakon kunnen doki da ta yi da crystal palace a yau da ci biyu da biyu city din ta yi waiwayan baya ne ta kwaci kanta a wasan da palace ta yi farkon shigewa gaba to sai dai sakamakon wasan ya rage zafin matsin lamba ga liverpool da ke saman teburin gasar a bangare ɗaya kuma kungiyar tottenham ma ta zubar da maki a wasanta na premier a yau bayan da ita ma ta yi kunnen doki da watford ba ci ko ɗaya tottenham ta buga wasan ne ba kuzari da gagarumar gudunmuwar christian eriksen wanda aka ba da rahoton zai koma inter milan ta ƙasar italiya duk da yake dai eriksen din ya shiga wasan a minti na uku to amma dai hakan bai sa kungiyar ta iya zura kwallo ba shahararren dan wasan kungiyar barcelona lionel messi ya bayyana matsayar da ya yi na ci gaba da wasa a kungiyar tare da sabon koci kwike setien bayan ya gana da shugaban kungiyar an ɗauko setien ɗan ƙasar spain ne domin buɗe sabon shafi a kungiyar bayan da ta kori kocinta ernesto valverde a ranar talatar da ta gabata to sai dai messi da a can baya ya nuna rashin gamsuwa da aiki tare da sabon kocin a yanzu ya mayar da wukarsa kube ya kuma aminta da ci gaba a karkashin sabon kocin a kasar faransa kuma rahotanni na cewa shahararren dan wasan kasar brazil neymar ya amince da rattaba hannu a sabon kwantaragi a kungiyarsa ta psg to amma yanayin kwantaragin zai ta'allaka ne da nasarar kungiyar a gasar zakarun turai lamarin na baya-bayan nan dai ya kasance wani bakin labari ga barcelona ta kasar spain wacce har yanzu take da muradin sake dawo da dan wasan nata a new camp to sai dai sharaɗin da nema ya ginda yawa kungiyar shine ta yi kokarin lashe kofin gasar zakarun turai a bana idan tana buƙatar ci gaba da kasancewa tare da shi a nan gaba a fagen wasan tennis kuma a daidai sa'ad da ake shirye-shiryen soma babbar gasar australian open ta bana ranar litinin mai zuwa mai rike da kambin gasar naomi osaka ta ce ba ta daukan kanta a matsayin wata shahararriyar 'yar wasa duk da yake tana shirin ganin cewa ta kare kambanta matashiya osaka mai shekaru 22 ta lashe manyan gasannin tennis biyu inda ta soma da lashe us open a shekara ta 2018 wanda shine farkon dagawar darajar ta a duniya osaka 'yar kasar japan ta ninka nasarar ta ta sa'ad da kuma ta lashe babbar gasar australian open ta bara lamarin da ya dora ta saman jadawalin mafifitan 'yan wasan tennis na duniya a lokacin murtala faruk sanyin na a Washington DC. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice. shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe lahadi a birnin berlin na kasar jamus don su duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikicin su sake kama tafarkin sasantawa wadda ta su kurkuce sanadiyar sake barkewar rikici a watan afrilun bara mutane akalla uku ne suka mutu sannan sama da ashirin suka ji raunuka ciki har da 'yan kasar turkiya bayan da wata mota shaƙi da bama-bamai wadda aka auna ta kan wasu 'yan ƙasashen waje ta tarwatse a yau dinnan asabar a garin afgoye mai tazarar kilomita 30 daga magadishu babban birnin ƙasar somaliya tsaunin tal na ƙasar filipino wanda ya barke da aman tanderun wuta ya ɗan lafa amma har yanzu yana tumbuɗi kuma ana ci gaba da gargaɗin jama'a masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc